Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna tsaka mai wuya kashi na talatin da huɗu na marubuciya Jamila Umar wanda ni Mama Hanum nake karanto muku. Ɗaki take shirin komawa ta ji ya kira sunanta, tsayawa ta yi kafin ta juyo tana kallon sa. da kai yi mata magana yana cewa ta zo kamar ta ce bari ta ɗauko hijabi sai kuma ta fasa shi ko a ransa mamakin yarinya yake duk da ba shi da ɗabi'ar yawan kallo ai ba za ta ce bai san ta ba yarinyar ta ya sani tun tana jaririya kujerar gefensa ta zauna tana kallon shi da gani a matuƙar takura take sai da ya sha iska sannan ya kalle ta ya ce kun gaji da zaman gida ko da kai ta amsa mishi bai damu ba ya ci gaba da faɗin da an koma hutu za ku fara zuwa makaranta insha Allah ke da Siyama. Cikin murnar da ta bayyana kan fuskar ta tace Allah ya kai mu. Yana kallon kai tsaye. Sai ku mai da hankali banda wasa. Idan na ga kun dage wata shekarar sai na siya muku wayoyi ko? Da sauri ta dago kanta tana washe baki ta ce da gaske? Kai ya gyaɗa mata kafin ya ce insha Allah Hakoranta sai da suka bayyana. Daga gani ta ji daɗi. Cikin mamaki ya ce, kina son waya ashe, wa za ki riƙa kira? Cikin jin daɗi ta ce, baba da su ma'u. Buɗe ido yana faɗin, ya ce, ido yana faɗin, su kaɗai sultana, sai ta gyaɗa mai kai alamun i. Cikin cewa ya ce, ban da ni ko? Sai ta ji kunya ta rufe fuska da tafuka hannayen tana ‘yar dariya lokaci ɗaya ta ce kai ma zan rika kiranka. Ta bai baki ya kafin ya ce a'a ai maganar sarki, maganar farko sarki ke kamawa. Na gane kin fi son baba da Mawu a kaina ko? Shikenan zan rama. Sultana ba shikenan zan zama muraya sultana ba ta na. Ba zato ya ji ta ce kai ma ina son ka wallahi. Sai da ya kalle ta ta san abin da ta ce ai da gudu ta tayi ta shige ɗaki. Bai san lokacin da ya kyalkyale da dariya ba. Yarinta akwai daɗi. Cikin lokaci ya mata wayo ta faɗi abin da ke ranta. A fili ya furta Sultana ta fi Hasiya auki. Sai kuma ya faɗi sunan Hasiya ya yi tsami. Me yasa ko lissafi zai yi sai ya kawo sunan Hasiya? Yana kuma da tabbacin ba ta inda Sultana za ta iya haɗuwa da Hasiya. Ko da Allah zai haɗa su ta sanadinka, saboda jiran umma yasa bai koma ɓangarensa bai ta kuma sultana tunda ta gudu bata dawo ba sai can jimawa ta shigo basu jima suna magana ba gajiya ta sako mishi ya tafi ya kwanta amma sun bari a kan gobe za su tafi gumshi da innani bai samu bayan innani har da sultana za ta ba sai da safe bayan sun shirya ana zuba kayan a cikin but mota innani ta sha lulluɓi da kayanta masu kyau da wani gilashin ta. har da uban kaya domin taron zai sai ta yi kwanaki. Sai da ya ga Sultana ta shirya ita ma ɗauke da jakar kayan Innani tun wacce ta je Saudiya. Yadda Innani take ji da jakar na ana taɓa ta sai tsine-tsinenta ya tashi. Ciki Sultana ta saka kayan ta kala biyu Umma ke faɗa mai Sultana ta ce ita ma za ta je, shi ya sa ta ce ta shirya. Ita dai Salima babu ita tunda za ta ita za ta raka mama. Shi ya sa ita ba ta ce za ta bi ni ba. Innani ma da ba mata gwaninta ba ce ko ta ce za ta ba za ta yadda ta bi ta ba. Kafin su tafi sai da suka ƙara samu wata abokiyar tafiyan su ya mata ce za ta je, ni ta ce ta shirya. Sarin na gidan gaba, ni da jikokinta na baya gabaki ɗaya ta cika motar da surutunta. kuma ko me ta gani a hanya sai ta ce a tsaya a siya, ko gajiya da ciye-ciye ba ta yi. Takaici ne ya sa Sadiq bai yi magana ba har suka isa. Gidan su Umma babban gida ne mahaifinta malami ne a garin. Mahaifiyarta ta rasa amma babanta malam zakar na nan da ransa. Da inna Maryam matarsa, da yake an san da zuwan sun samu tarba, shi da Sadiq yana ɗakin malam zakar suna yi da jika da kaka. Su inna ni na cikin gida. Sai da suka nutsu sannan ta shigo suka gaisa. Sai ga Innani ta zauna tana rattaba bayanin ta so a yi auren su baɗi. Amma Sadiq ya ce sai ya samu masta ɗinsa sannan za a yi auren. Malam Zakari ne ya ce me wani masta kuma DJ? Aure ya sunan ma'aiki ne tunda yara sun haɗa kansu me ake jira? Kai Sadiku ko baka so ne na shiga cikin layin manema? Dama tunda fin ƙarfi na kai. Murmushi kawai ya bai yi magana bai na ni ce ta saka. Ana la'asar suka kamo hanya shi da direba. Na wanda ya shigo sai ta nuna shi, shi da sultana ta kuma ba da labarin komai tun daga tushe. Da zai tafi ne ya ce wace za a zo a ɗauke ta. Ayin nani sai cewa ta yi, sai yanda tafiya ta yi da su tun da yanzu sha'anin tafiya ta Allah ce. Yana jin haka ya kama kayan shi da ba suka ɗauki hanya. Shi ma Malam Zakari irin innani ne, biya mata yake yi, ba sa gajiya. Shi dai tun ya ba su sakon abu ya sauke nauyi suka kamo hanya, sai magarba suka iso. Ko da suka dawo babu innani ba wanda ya damu sanin halinta. Dama tun da aka ganta da wannan ka an san sai ta kwana. Kuma dama tana son garin su umma tun da Malam Zakari da iyalansa suna biye mata. shi yasa take matuƙar son zuwa garin fiye da zuwa Shinkafi. Sadiq yana so ya koma cikin satin nan. Shi yasa daga kamfanin da yake hidimar ƙasa sun kira shi. Shiryawa ya Shiryawa ya tafiya zai je Shinkafi ya jima bai je ba tun wata rashin lafiya da mahaifin Sultana ya yi. Ya matsa Abba suka ji. Wannan karan ma ya ce abu ya shirya su tafi ce ya ce mai to. Tafiyarsu da sassafe ne saboda a ranar za su dawo ba kwana za su yi ba. Gidan Baba Sammani suka fara sauka. Aka yi ta hidima da su, da kansa ya aika ma su Husaini da sauran matan su zo ga Abba. In kun ga yadda suke girmama Sadi ko Abba albarka, gashi matashi ne amma yadda suke kallonsa ya wuce tunanin shi. Dalilin Sadiq ya sa ba yi ziyara sosai a garin Shinkafi sannan ya fitar da kuɗaɗe. Tun da aka ji ya zo garin mutane sai zuwa suke yi da bukatu Su ba ba Sammani kuwa an ba su nasu zakka har da ƙarin kuɗaɗen da Sadiq ya ware musu. Kowa ya zo sai ya ce yaushe ne bikin magajin gida da sultana. Abba ne ke rattaba bayanin sai lokacin da Sadiq ya gama karatunsa. Gabaki ɗaya labaran daga bakin ne suka fita. Sadiq cikin ransa sai faɗi yake yi tsohuwar nan ba za ta daina ƙarya ba. Ta tsufa amma ba ta kama tsufanta ba. Su ne har gidan su sultana kowa ya san Sadiq sirikin gidan ne. Shi ya sa karramawar da aka yi musu ta ban mamaki ce. Na ma ba ne ya musu bayanin bayan su za a yi bikin ba da suka tambaya. Sun jima nan suka yi sallar la'asar suka kuma ci abinci sannan suka yi shirin tafiya. Sun kamo hanya bud ɗinsu cike da abubuwa. irin na mutanen ƙauye, domin kuwa haka aka haɗa musu goma ta arziki. Ranar da suka dawo har washe gari bacci Sadiq ya ta sha yana hutawa, duk da wayoyin ‘yan uwansa sun cika mishi waya da kira, suna roƙon ya zo gidajensu. Kowace burinta ya je gidanta kuma bai cika zuwa ba sai dai su su zo su same shi a gida. Gwara ma gidansu Rayya tunda ita ce babbar yaya, kuma tasu ta fi zuwa ɗaya da Sadiq, Daga ita sai Sa'ima sai kuma Shahida da ke aure a Katsina, ita in suka shiga Katsina za su je Daura, suna biyawa da tayil. Sajida saƙonsa ne domin Umma ta ce kwata-kwata shekaru biyu ne a tsakaninsu. Bayan faɗa tsakanin sako da sako jininsu bai haɗu ba saboda Sajida na da surutu da son jin gulma, sannan tana da ɗiban magana. sai a yi magana da ita ta sirri sai a ji ta a bakin wata a cikinsu. Mace ce mai kishi da son komai ya zama ita kaɗai ta mallaka, shi kuma Sadiq baya son halinta na surutu, shi ya sa ba su cika shiri ba. Zai iya kirga sau ya taɓa zuwa gidanta duk da tana kusa da tana kusa da su ba su da wani nisa. ya fi yarda da surai fiye da kowa a ɗakinsu da gidansu, saboda tana da kirki da kamewa, sannan cikin nasiha da lallashi za tai maka magana har ka fahimta. Yana zuwa gidanta sosai barin ma idan ya zo gida hutu. Inna ni kuwa tana can ba wanda ta nema. Umma ce ma da ta gaisa da mahaifinta ta ce a bawa inna ni. Bayan an bata sun gaisa ta tambaye ta yaushe za ta dawo. Ai sai inna ni ta faɗan uban ta ajiye a gidan suleimanin da za a dame ta sai ta dawo. Ita ba ɗa ba ita kuma ba jika ba kada a dame ta, sai ta ga dama za ta dawo. Tunda Umma ta ja ka ta kama bakin ta sanin halin inna ne yanzu sai TV ya zama ƙari. In ma bata ce tana so ta mata gorin gari ba, tunda ta ga gidansu ne. Da ta fada ma Sadiq ƙaramin tsaki ya ja a fili ya furta ku kyale ta Umma. Ranar da ta gaji, kuna zaune za ku ganta. Yaran nan dai su dawo saboda ana komawa hutu za su fara zuwa makaranta. Umma ta ce waye sai ya ce sultana su dawo, inna ni ta tsine masa. Sadiq kai tsaye ya ce ni na isa, kuma zan kira malam din da kaina na ce a bata wayar, na faɗa mata. Umma na dariya ta ce ai sai dai kai ɗin. Haka yake Haka da ya je gidan Surayya yake maida mata zance da ta tambaye shi ina inna ni. Surayya ta dariya kafin ta ce inna ni rigima. Ai kai ne in dai kai ne ba za ta yi fada ba da kai ne shalilanta. Bai yi magana ba, murmushi kawai ya yi, suka ci gaba da hirarsu. Ina ni dai bata dawo ba, har ya tafi. Abba dubu ya saka masa akawun ɗinsa bayan direba ya kai shi har Zaria da kaya niki-niki. Tunda ta kayan abinci da su ruwa da drinks da suke tahowa da gida tun bayan ɗaukan tun baya Umma ke matsawa ya tafi da shi. Wasu kayan magi man gyaɗa duk Umma ke saka mai sai ya je ma in tayar na duba kayan sai ya ce abu kaza ne da kaza, shi ba dubawa yake ba. Ya da Zaria sai da ya kwana goma sha shida baya ya iske tayar da ya dawo ba abin da ya yi, sai ma datti da ya ƙara ma ɗakin. Dole ya tube ya gyara ɗakin sai dare ya gama wanka kawai ya kwanta. Ko da ya tashi tayar ya dafa musu farar shinkafa sai suka ci da miyar. da ya zo da ita, sai da suka je sallar isha'i suka dawo sannan suka zauna a zaman hira. Tahir na bashi labarin yadda ya ji daɗin zuwa gida hutu da saƙon gaisuwarsa da saƙon gaisuwarsa daga jodiyan uwansa. Tambayar inna ya yi ya faɗa masa tana gumi gidansu Umma har ya har ya taho bata dawo ba. Ranar raba dare suka yi suna yi da kafin su kwanta da gari ya waye kuma da wuri ya tashi ya shirin fita wajen aiki. Sadiq ya zo da sababbin t-shirt da jeans daga gida har da sababbin yadika, ɗinkakku da shaddoji. Kayan da ya tafi da su bai dawo da su ba. Shinkafi ya tsinta ya je da su ya bawa wa mabukata. Sababbin da ya zo da su rabi ya raba rabin kuma ya ba mu tayar. Dama yana masa haka. Ya karɓa yana ta godiya. Tare suka fita saboda sun makara ya sa su kawo mashin. Kowa ya nufi inda za shi. Sadiq ya riga Tahir dawowa yau, shi yasa sai da ya wanka sannan tayar ya shigo. Shi ya dafa musu makaroni da wake suka ci da miya, suka kora da lemo. Sadiq ya Sadiq ne ya fara ɗiba tayar ma ya gani shi ma ce tunda ya zama tunda ya zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin kai. Domin da baya cin irin wannan abinci in dai Sadiq ya yi. Sai da suka je masallaci suka yi la'asar suka da sannan Sadiq ya sauya kananan kaya. Tun da ya ga ka sha jinin jikinsa kai tsaye kalle shi yana faɗin ina za ka je. Kai tsaye ce gidan su Asiya. ne ya shiru ba tare da magana ba jin haka ya sa Sadiq ya jiyo. Yana fesa turare yake farin ko za ka raka ni ne mu je tare. Sai da tayar ya ja ƙaramin tsaki kafin ya ce Allah ya tsare ni. Sadiq ya dariya bai ce komai ba. Na gama fesa sa, ya zura hula sannan ya zo wajen ma'adanar sa. ya ɗauka ya zura kafin ya ce sai na dawo. Har ya fice ta bai ce mashi komai ba amma ko danna wayar da yake yi a lokacin sai da ya takatar. Har ga Allah ya ɗauka tafiyarsu gida ya sa Sadiq ya manta da wannan zabiyar yarinya. Ashe bai manta da ita ba. Har Sadiq ya fice yana can yana saƙa tunanin yadda zai raba Sadiq da wannan yarinyar. da yake da tabbacin mayya ce saboda irin labaran da aka bashi. To masu sauraro, anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah.